يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء قدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجهاد بين يديه شرفهم الله بمشاهدة, بمشاهدة خاتم الأنبياء وصحبته في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم ثابتهم ولاحقهم أولهم وآخرهم هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين قطعوا حبائل الشرك أوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة فاتسعت رقعة الإسلام وطبقت الأرض شرائع الإيمان فهم أدق الناس فهما وأغزرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا كيف لا وقد تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهلوا من ماء معينه الصافي وشاهدوا التمثيل قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه أخرجه الإمام أحمد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحابه هناك آيات قرآنية صريحة وأحاديث نبوية صحيحة دلت على فضائلهم وسمو مكانتهم من ذلك قول الحق سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر قرنين أو ثلاثة أخرجه البخاري وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو انفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم من حفظ الله بهم كتابه أمينا عن أمين حتى أدوا أمانة ربهم تفرغ فريق منهم لحمل أمانة السنة وزرعوا أقطار الأرض لينشروها وآخرون حملوا أمانة الخلافة والرعاية والجهاد والحقوق وعملوا على نقل الأمم إلى الإسلام يعذبون ألسنتها ويفجرون نفوسها ويسلكونها طريق الله المستقيم وقد بارك الله في أوقاتهم وأتم على أيديهم في مئة سنة ما لم يتحقق لغيرهم كانوا سباقين للناس في كل خير في ميدان الجهاد في ميدان الدعوة في ميدان البذل والعطاء وفي ميدان النوافل والعبادة فرضي الله عن الصحابة أجمعين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه بايعوه على بذل بايعوا على بذل أنفسهم في سبيل الله قال أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة أخرجه البخاري نال الصحابة رضوان الله عليهم شرف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما سأل أبو سفيان وهو على الشد حين ذاك زيد بن الدسنة رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة ليقولوا أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا حكم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وأموالهم فقالوا هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت هذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا البحر لخذناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إشلالا له ولو سئلت عن أصفه ما أفقت لأني لم أكن أملأ عيني منه نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نذكرهم إلا بالخير ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ونحن على علم ويقين أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار لا يساوي من لم يره ومن لم يشاهد ثم الترحم عليهم أجمعين صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاتفاء لآثارهم ونكف عما شجر بينهم لأنهم سبقونا بالإيمان وأمرنا بالاستغفار لهم فلا يتتبع هفوات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا مفتون القلب في دينه إن هذه الآثار المروية بمثالبهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زل فيه ونقص فضير عن وجهه الصحيح منه هم معذورون والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل ومغفور في جنب محاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة, والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح دع ما, دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان الله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأبغان لا تقبلن من الزوارق كل ما جمع الرواة وخط كل بنان إن عدالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر مفروغ منه بنصوص كتاب الله وسنة رسوله وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حكم الأنصار أخرجه البخاري وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر إخوة الإسلام أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ثم بقية العشر المبشرين بالجنة وهكذا وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أثنان نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما وزيراه اللذان هما هما وبقربه في القبر مضطجعان قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان أحبتي في الله الصحابة كلهم من أهل الجنة قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخوانا مسلمين يهدب متاجرني أكن mahanga Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya raine su suka isar da addinin Allah sahabbansa masu girma Allah ta'ala ya kara musu yadda al'umman musulmi sun haɗu akan cewa in ana magana akan nagarta da kusaci ga Allah maɗaukacin sarki to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne sun kai makura a tsoron Allah ta'ala sun tsere sa'a su ne ababen koyin dukkanin wani mumini ko musulmi na kwarai a kowane lokaci domin Allah ta'ala ya tattara musu baiwa da falalar da wasu su ba su same ta ba Allah ta'ala ya tattara musu baiwa ta sanin ilimin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma yin aiki da shi da kuma yin jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji madaukakin sarki ya girmama su domin sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta suka abokantace shi a yanayin daɗi da rashin daɗi a rashin lafiya da kuma lokacin lafiya suka sai da kawukansu da jinin jikinsu da rayukansu da dukiyoyinsu da dukkanin abin da suke mallaka komai tsadarsa wurin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya dinga girmama su yana daga su yana daga musu daraja har sai da suka zamto zababbun zababbu su ne fiyayyen halitta da aka taɓa yi baki ɗaya a ban ƙasa bayan annabawan Allah madaukakin sarki babu wata al'umma da ta kai daraja al'ummarsu wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida akan haka su ne mafi alkhairin al'ummatai da na farkonsu da na tsakiyarsu da na ƙarshensu da ƙaraminsu da babbansu dukkaninsu haka take. su ne waɗanda suka kafa tuwatun addinin musulunci suka gina gidan addinin musulunci dukkanin wata kafa da take bayuwa zuwa a haɗa Allah da wani wurin bauta suka yanke ta suka isar da addinin musulunci cikin saƙuna da lunguna na cikin wannan duniya har sai da musulunci ya yadu a sanadiyar da a wasu da hana kawukan su hutu har sai da shari'ar imani ta bazu a ko'ina a bankasa babu shakka sun fi kowa fahimtar addinin musulunci yadda ya dace sun fi kowa tarin ilimi na addinin musulunci sun fi kowa gaskiyar imani sun fi kowa kyawun ayyuka na kwarai babu shakka wannan ba abun mamaki ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya raine sun kwankwada daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa wanda ya zo daga ubangiji maɗaukacin sarki suna zaune ake saukar da ayoyin Alƙur'ani. sai na abdullahi ɗan mas'ud yana cewa hakika ubangiji maɗaukacin sarki ya kalli zukatan bayi sai ya ga zuciyar da ta fi kowace alkhairi da nagarta ita ce zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓe shi ya fifita shi ya ja shi a jika ya sa shi ya isar da saƙonsa ya ƙara yin duba na biyu sai ya ga bayan zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zukatan annabawa zuciyar da ta fi kowace tsarki da daraja da nagarta ita ce zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya su su zamto mataimaka ga wannan annabi mai alfarma sallallahu alaihi wa sallam, domin su isar da sakon Allah madaukakin sarki al-Imam Ahmad ya rawaito wannan duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya imani da shi ya mutu akan imaninsa to ana lissafa shi cikin sahabbansa babu shakka akwai ayoyi na alqur'ani wanda suka fito baro baro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ingantattu wanda suke tabbatar da matsayin matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga ciki fadin ubangiji maɗaukakin sarki da ce. magabata na farko cikin waɗanda suka yi hijira da kuma al'ansar da waɗanda suka biye musu da kyautata ayyuka Allah ta'ala ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kuma Allah maɗaukacin sarki ya tanadar musu aljannatai da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu za su dawwama a cikin wannan ni'ima babu shakka wannan shine babban rabo ubangiji madaukakin sarki ya ce hakika Allah madaukakin sarki ya yadda da muminai muminan nan da lokacin da suke maka tabba a ƙarƙashin bishiya Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zukatansu na gaskiyar imani sai Allah ta'ala ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu kuma ya sakanta musu da buɗe na kusa kuma Allah ta'ala ya sakanta musu da cin ganima mai yawa wadda za su same ta Allah ta'ala shine mabuwayi kuma shine mai hikima dangane da wayannan wanda suka yi tabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu ɗaya daga cikin wanda ya yi tabba a ƙarƙashin bishiya da zai shiga wuta Allah madaukakin sarki yana cewa hakika ku ne mafiya alkhairin mutane da aka taɓa yi a ban ƙasa ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah madaukakin sarki ya ce kuma zai zama ga talakawan da suka yi hijira suka gudu da addininsu waɗanda aka fitar da su daga gidaddajinsu aka kwace musu dukiyoyinsu ba don komai ba domin suna neman yardar Allah maɗaukacin sarki kuma suna taimakawa addinin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas waɗancananka su ne masu gaskiya a cikin imaninsu masu gaskiya a cikin ayyukansu kuma lallai waɗanda suke masu masaukin baƙi suka riƙi gida sannan suka yi imani gabanin waɗancan suna son waɗanda suka yi ƙaura zuwa gare su kuma sannan Allah bai jarrabe su da san abin da yake hannunsu ba sun kasance suna fifita waninsu a kan kawukansu ko da kuwa suna da matsananciyar buƙata a kan wannan abin nasu babu shakka duk wanda Allah ta'ala ya cire masa san abin hannunsa da rowa babu shakka waɗannan su ne wanda suka rabauta uban Allah ubangiji malaukakin sarki ya ce annabi Muhammad manzon Allah ne kuma waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai masu tausasawa ne a tsakaninsu Zaka same su masu yawan yin sallah ne suna neman yardar Allah ta'ala da falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi alkhairin karni shine karnin da Allah ta'ala ya turo ni a ciki sannan karnin da zai biye masa sannan karnin da zai biye masa mai riwayar hadisin Imran bin Husayn radiyallahu anhu yace ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam karni biyu ya ambata ko kuma karni uku ya ambata bayan karninsa al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan ya zo a cikin hadis ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku kuskura ku zagi ɗaya daga cikin sahabbai na domin lallai da a ce ɗayan ku zai ci yadda kwatankwacin dutsen Uhud na gwal to ladansa ba zai kai ladan sahabi ɗaya ba da ya ci yadda rabin mudu ko kuma mudu ɗaya dukkanin alkhairi yana cikin abinda yana cikin ɗabi'un sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da su domin da su ne Allah ta'ala ya kiyaye addininsa suka kiyaye littafin Allah maɗaukakin sarki saboda tsananin amanarsu wannan ya rawaito daga wancan har sai da suka isar da amanar Allah maɗaukakin sarki wani bangare daga cikinsu kuma ya mai da hankalin surun kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka karaɗe duniya domin ziyaya ta aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bangare daga cikinsu kuma ya ɗau gabarin nauyin jagorancin al'umma da nusar da ita da tsawatar da ita da bawa kowa haƙƙinsa babu shakka su ne suka yi gagaruma su ne suka ba da gagaruma gudunmawa wurin fitar da al'ummatai daga duhun jahilci da maguzanci zuwa musulunci suka kasance suna koya wa al'umma yaren addinin Allah yaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harshen larabci suka tsarkake zukatan bayi daga dukkanin datti da ke cikinta suka dinga yi musu jagora zuwa tafarkin Allah ta'ala madaidaici babu shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya albarka a cikin lokutansu Allah ta'ala ya ba su dama suka cimma nasara suka samu cin nasara a cikin shekara ɗari nasarar da wasu su ba su samu cin mata ba sun kasance masu rigegeniya sun kasance masu rigegeniya cikin dukkanin alkhairi a cikin jihadi sun tsere sa'a a filin da'awa zuwa ga Allah sun tsere sa'a a filin kyauta sun tsere sa'a sun tsere sa'a a wurin nafilfilu da ibada da bautar da bautar Allah da nagarta sun tsere sa'a Allah ta'ala ya ƙara wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiye-tafiyensa da yaƙe-yaƙensa sun masa mubaya'a sun ba da kawukansu da dukiyoyinsu da jininsu da rayukansu da dukkanin abin da suke mallaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cin nasara ana tsammani Allah ya ƙara masa yadda ya ci. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito lokacin da ake haka walalo sai ya ga na da al'ansar suna yin haka a cikin safiya mai tsananin sanyi ana ce a wannan lokaci ba su da bayi da za su musu aiki sun kasance suna yin aiki ne da kawukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yanayin da suke ciki na yunwa da kunci da damuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'ar ya ce ya ubangiji babu shakka rayuwa mai daɗi ita ce rayuwa ta lahira Allah ka gafarta wa al'ansar, Allah ka gafarta wa al-muhajirun al-imam al-bukhari ya rawaito wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabauta da haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka fi kowa samun rabo na soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa samun rabo na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa samun rabo na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu yaya kuka kasance kai da abokanka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna son manzon Allah yaya soyayya ku gare shi take sayyidina Ali radiyallahu anhu yace lallai wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi soyuwa zuwa gare mu sama da dukiyoyin mu. da ‘ya'yayenmu da iyayenmu maza da mata da kuma ruwan sanyi a yayin tsananin kishirwa abu sufiyan ibn har ya tambayi sai ibn tisinna lokacin abu sufiyan da bai musulunta ba an fito da zai za a kashe shi ya ce masa zai shin za ka so a ce yanzu ba kai ne a hannunmu ba muhammad ne sallallahu alaihi wasallam muka kama shi za mu kashe shi kai kuma kana gidanka a kwance ya ce na rantse da Allah in ji zai na rantse da Allah ba zan taɓa so ba a ce a yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda yake ba a nan wurin ba a inda yake ya taka wata ƙaya ko wata cuta ta same shi ni kuma a ce ina kwance a gidana shine Abu Sufyan ya ce ban taɓa gani ba a rayuwata irin yadda wani yake son wani sama da yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son annabi Muhammad babu shakka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun dau dukiyarsu da rayuwarsu baki ɗaya ka cokan sun danga ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce yayi abin da ya ga dama da su kamar yadda suke cewa ya rasulullah wannan dukiyar mu ce ga ta nan a gabanka ka yi abin ka zartar da abin da ka ga dama a cikinta ga rayukanmu ka yi abin da ka ga dama da rayuka mun rantse da Allah da a ce za ka kutsa da mu cikin teku da mun bi ka mun kutsa da mun yaƙi ta gabanka da mun yaƙi ta gefenka da mun yaƙi ta bayanka amru ibn al-as radiyallahu anhu yace wallahi babu wanda nake so a rayuwa ta sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yake cika mun ido da zuciya da kwarjini sama da manzon Allah sallallahu alaihi na kasance ba na iya in kura masa ido in ta kallonsa saboda girmamawa gare shi sallallahu alaihi yace wallahi da za ku tambaye ni ku ce na tubbata muku shi kwabo da kwabo wallahi da ba zan iya ba saboda ban kasance ina kura masa ido ba aqidan mu ta musulmi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne muna son su matuƙar soyayya ba ma wuce gona da iri wurin son ɗaya daga cikinsu kuma ba ma barranta daga ɗaya daga cikinsu kuma in ba da alkhairi ba ba ma ambatarsu kuma dukkaninsu na da al'ansar muna shaidawa Allah ta'ala ya ba su aljanna ya yadda da su ya yafe musu ya ji kansu kuma sannan ba mu da kokonto ba mu da shakka cewa mutum ɗaya da ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi musulunci a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi a cikin tafiye-tafiyensa a cikin jihadinsa ko da kuwa daƙiƙa ɗaya ce a cikin rayuwarsa ba zai taɓa da na farkon su da na ƙarshen su muna ambatan dukkanin kyawawan ɗabi'u da nagarta da aka rawaito dangane da su muna ƙoƙarin yaɗa falalarsu muna ƙoƙarin koyi da shiryarsu muna ƙoƙarin bibiyar tarihinsu dukkanin abin da kuma ya wakana tsakaninsu na rashin jin daɗi muna kame bakunanmu da zukatanmu domin sun rigaye mu da imani kuma Allah ya yi mana umarni mu nema musu gafara don haka babu wanda zai dinga bibiyar kurakuran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wanda Allah ya fitine shi a cikin addininsa da yawa daga cikin abubuwan da littattafan tarihi suke rawaitowa ko ake faɗa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke na cin mutunci ne a gare su to da yawa da yawa wannan da ake rawaitowa ƙarya ne akwai wanda kuma akwai da da a ciki akwai wanda kuma an yi rage-rage a ciki kwata-kwata an canja masa fasali wanda ya inganta kuma za ka samu da yawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba su uzuri a ciki ko dai ijtihadi suka yi suka yi daidai ko kuma ijtihadi suka yi suka yi kuskure sannan kuma kurakuran kansu da ake rawaitowa wani ɗan ƙalilan ne wani ɗan kuskure ne guda ɗaya ko biyu ko uku a cikin kyautatawa guda miliyan ko dubunnai domin tsabagen ƙarfin imaninsu da Allah da manzon Allah da yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah da yin hijira da taimakon Allah da taimakon addinin Allah da manzon Allah da kuma ilimi mai amfani da suka samu a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki na kwarai da suka mutu a kai wannan yarin jayi wancan islamiyar guda ɗaya ko biyu babu shakka kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan aljanna ne mutanen kirki ne wannan abu ne da tuni ma an gama bayani da nassoshin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in duk wanda dole sai da shi ake yin ijma'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar imanin mutum shine ya kasance mai san al-ansar alamar cewa mutum munafiki ne shine ya kasance mai kiyayya ga al-ansar ya zo a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai kiyayya ga al-ansar sai mutumin da sai mutumin da bai imani bai imani da Allah ba da kuma ranar lahira ya ƴan uwana musulmi mafi alkhairin sahabbai su ne halifofi guda hudu shiryayyu kamar a jere suke kamar yadda Allah ta'ala ya jera khalifancin sannan ragowar cikon mutum shida da Allah ta'ala ya ba su aljanna sannan ragowar sannan ragowar haka falalar su ta tafi a ƙarshe 'yan uwana musulmi abinda alqur'ani yake nuna mana shine dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan aljanna ne ubangiji madaukakin sarki yace lallai wanda ya ciyar da dukiyarsa a cikin ku gabanin abu da makka darajarsa ba za ta yi daidai da wanda ya ciyar da dukiyarsa ba bayan an buɗe makka amma dukkanin na farkon da na ƙarshen da wanda ya ciyarwa ta farko da wanda ya ciyarwa ta biyu Allah ta'ala ya alƙawarta musu aljanna بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة رحمه الله